Eh, kamar yadda aka saba daidai wannan lokaci ranar juma'a tsakanin magarba da isha'i mukan gabatar da karatu a gwargwadon abin da ya sauwaka ina jin kaman a satin da ya gabata mun kwana a suratul mutaffifin haka ne aya ta nawa muka kwana suratul mutaffifin wanda suke tare da mu amma kafin nan ina so in daɗa jawo hankali akan abin da ya shafi tauhidi da kuma aƙida ta ƙwarai aƙida ta magabatanmu wato salafuna as-salih wato magabata na ƙwarai wadda akwai buƙatan murka dubi me suka yi aƙida ta ƙwarai ita ce aƙidar da bata saba ma ƙur'ani ba bata saba ma hadisi ba bata saba ma koyarwar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama bata kuma saba wa koyarwar sabansa a bayansa ba wadda sabban sannan zuwa tabi'i zuwa tabi'i tabi'i wadda suna kice musu alqurun mufaddala mutane masu falala masu addini mutane masu takawa mutane masu istikama biyo baya zuwa ga waɗanda suka biye musu da ihsani ila yawmuddin eh, in ana magana magabata na kwarai akan saka waɗannan malamai waɗanda aka dangana musu mashaba wadda ba su suka dangana ma kansu ba 'yan baya ne 'yan isa Allah ne suka dangana musu 'yan isa shi kansa Allah ne irinsu ne ko ku gane ba ne annabi isa ba shi ce kansa shi Allah ba masoya ne ko shi ne ba shi ce shi dan Allah ba masoya ne to nan ma masoya ne suka dangana ma waɗannan malamai mashaba ta kai ma suka samu daman su yi jifa su yi watsi da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi da hujjan cewa mashaba bata zo da shi ba ya zanto mashaba ne take hukunci akan hadisi ba hadisi ne ke hukunci wa masaba ba wannan sharri ne sharri ne a ce ga wani mutumi wanda shi zai hukunci mahadisan manzon Allah shine zai sa stamp a kansu kafin a yarda da su in bai sa stamp ba hadisan sun tafi a banza sun tafi a shara sun tafi a kwando wannan shirri ne aka samu alhamdulillah su waɗannan malamai da ake dangana musu mazhaba dukansu akwai tarihinsu yana sajjale yana nan mudawwan wa maktub an rubuta shi an dawwana shi suna da kyakkyawan tarihi duk abin da ake dangana sun barranta da shi kamar da annabi isa ya barranta da duk abin da kiristoci suke dangana masa shi annabi isa ya kubuta ya barranta barrancacce ne yan wani ya zo ce mana annabi isa ba mutumin kirki ba ne ya dangana masa wani abu sai mu ce ƙarya kake yi annabi isa mutumin kirki ne bai ce shi allah ba bai ce shi dan allah ba to haka nan su imamu malik imamu shafi imamu ahmad imamu ahmad bin hanbal irin su imamu al-auza'i imamu laisi imamu tabari don shi ma akwai masaban da aka dangana masa imam hassan albasari shi ma akwai masaban da aka dangana masa amma nasu sun nasu sun indirasi ne wato sun lalace ne saboda ba almajirai waɗanda suka yada su to waɗannan mutane idan mutum zo ya ya ɓace su sai mu ce ƙarya kake yi mu a wurin mutanen kirki ne abubuwan da ake dangana musu ba su ɗauka ba ba ruwansu 'yan baya ne 'yan kiɗanki na jiyo ne 'yan kirinki ne amma su kubatattu ne kowa ya ce iza sahal hadithu Bahuwa huwa mashabi kowa yana ce in hadisi ya inganta ita ce hanya ta ba da wata hanya sai wani hanyar hadisin saboda na imamu malik sai sa abubuwa da yawa da ya faɗa a lokacin da bai samu hadisi ba da hadisi sai ya samu hadisi sai ya dawo ya bar wancan ra'ayin nasa ya bar hadin nasa ya dawo kan hadisi to amma yanzu 'yan gargajiya su ne suka saba ma imamu malik suka ƙi dawowa suka ƙi dawowa suka ɗauki maganganunsa a lokacin da bai dawo ba suka yi gini a kai alhali shi ya dawo ya barranta inda ka gajeren misali kamar ni ne a ce shekaru 20 da suka wuce ko 30 na ba da wata fatawa a kan lokacin karancin bincike bincike na bai kai ba sai na baka wata fatawa to yau kuma na yi bincike akan wannan matsalan na samu ƙarin ilimi na samu ƙarin fahimta na samu ƙarin dalilai yasa ni na dawo daga wancan fatawar kai baka dawo ba sai ka je kana kan hujja da magana ta ta shekara 20 ko shekara 30 kayi aikin banza kuma ni na baranta ba ni ba kai duk ni na dawo kan gaskiya na baro wancan kuskuren kai kake kansa to haka su ma malaman masaba suke sai sa imamu shafi Allah ji kansa Allah yana da masaba ma ana kasa masabansa zuwa kashi biyu wanda yan bayan ma suka dauka akwai aljadid akwai alqadim da wanda yake ina iraki alqariba da ke na masar wasu na ce masar shine mene aljadid na iraki alqadim akwai batoyin da ya bari lokacin yana iraki zuwan sa masar duk yayi watsi da su sakamakon karin ilimi shi ba jamidi bane ba ba bane a shi yana mubin da ilimi da zamani yan gargajiya su ne suke wuri ɗaya cak babul. ba sa motsawa jiya suna nan jamidai yan gargajiya jamidai fatoyi nawa imamu mali ya bayar dawo a kansu fatoyi nawa imamu shafi fatoyi nawa ya bayar dawo a kansu imamu ahmad sai sa wata ranar imamu ahmad ya ga almajirinsa yana rubuta fatoyin sai ce kai me kake rubuta yace fatoyin ka yace tab yace ni da zan faɗi magana jiya in dawo in batta to to da me kake rubuta yace zan faɗi magana jiya yau in gano kuskure ne in batta to in ka rubuta na jiya fa a ga malaman Allah ko su suna su suka yi ruju'i sukan yi ruju'i su faɗi magana su ba da fatawa da ishihadi lokacin ba hadisi ko ƙarancin bincike daga baya ko sai hadisi ya zo musu kamar da ba da imamu malik a hadisi na ta takhalil rijilai ne hadisi na ya tso imamu malik bai san da shi ba almajirinsa ne ya nabba shi ibnu wahab ya yi masa tambihi da ya ba da fatawa ya ce ba ba ya tsafe ya a allola ba ba komai ba ne ce dai sabi shai ibnu wahab ya kawo masa ya ce da isnadi an wani an wani an wani har zuwa jan manzon Allah ya ce Allah ya saka maka da ya dawo wajen karatu ya warware fatawarsa ta jiya ya dawo kan daidai to in kai ka ɗauki ta jiya fa ka ce ai mu masaba mu ba ma kaucewa duk abin da Imam Malik ya faɗa alal ra'as wal aini mun ji mun bi ka zama wawa zama wawa wallahi saboda muna muku nasiha idan hadisi ya tabbata a ɗauke shi a bar maganan kowa ko da ko sahabi ne ko sahabi ne ba in magana ta saba ta manzo Allah a bar masa a dauki ta sahabi a dauki tawa ta manzon Allah shi aka aiko shi ake wahayi bayan shi cikin wanda al'umma ba wanda ake masa wahayi ba wanda ake masa yawa ba wanda ake masa wahayi balle kuma sai Imam Malik wadda ba su yi zamani da manzon Allah ba yawa kai Imam Malik ma bai ga sahabi ko ɗaya ba a rayuwarsa har ya mutu bai ga sahabi ba bai ga sahabi ban ya ga sahabi wa ya gani sahabi ɗaya bai gani ba duk sahabai sun mutu to sai yaya shi ana kidan yayi ma daga cikin menene tabi'i tabi'i waɗanda suka ga waɗanda suka ga sahabi sahabi in ce shine wanda ya rayu da manzon Allah ya ganshi yayin imani da shi ya mutu akan musulunci ba yana tarihi definition na sahabi ba to bayan manzon Allah ya mutu sai musuwa suka zaura sahabbai to waɗanda kuma suka taso a rayu suka ga sahabi ko ya ga sahabi ɗaya ya yi imani ya musulunta ya yi imani da manzo Allah ya mutu akan musulunci shi ake ce masa da kenan tabi'i wato ya ga sahabi to bayan shi wannan bayan sahaban sun mutu sai tabi'i suka zo to wanda ya taso kuma ya ga wanda ya ga sahabi din wato wanda suka ga tabi'i ya zanto yana musulmi mumini ya mutu akan imani shi ake ce masa mai kenan tabi'i tabi'i to imamu malik tabi'i tabi'i ne ya ga wanda ya ga wanda ya ga me sahabi amma shi bai ga sahabi ba to idan maganar sahabi za a jifa da ita maganar tabi'i za a jifa da ita ai min babu aula a jifa da maganar tabi'i kuma min babu aula da a jifa da maganar mu yau min babu aula da a jifa da maganar shehunai wanda ba wanda ya aiko su ko akwai akwai da akwai da ko shehu tijani ibrahim yasa akwai da aiko shi komaini akwai da aiko shi muna ta hayaniya akan waɗansu mutane wanda ba wanda ya aiko su أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر والأنثى تلك إذا قسمة ضيزى كمان كمان وله ألكم الذكر والأنثى آه، آه، وله الأنثى وله الأنثى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم <laughs> أنتم وآباؤكم ما أنزل الله الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك, وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعده إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى جيد الله يتي أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ديزا lokacin da manzo Allah ya zo da wahayi wa mushrikan Makka suka dinga damu da waɗannan hayaniyan sunan da shi ta masa hayaniya lata uzza manata hubalu kala kala kala ana ta zuka su su ma suna yi sai manzo Allah ya ce to ka tambaye su waye ko su shi kuma sai baki kuma ya shiru waye ko su <laughs> kamar yanzu da dan dariƙa kace masa waye ko shehu tijjani ba amsa waye ko inyasi waye ko imbabi waye ko halluti waye ko sunusi waye ko idris yake da ta kare <laughs> wa aiko su har kuke sa su suke suna da masu zama kishiya wa Allah su ma ana su ma ana roƙon su yadda ake roƙon Allah a'a aka sake kalubalanta su alakumu zakaru wala hul'unsa yanzu kun yi rabo kun gama ko kun wa kanku mazaje su kuke so mata kuma kuka ba Allah haka shirkan maka suka yi suka ce ba ra'ayi ko mata ne 'ya'yan Allah ne a'udhu billahi Allah ce tilka idan qismatun diza wannan rabo ne na zalunci duk ka dauke nama ka bani da kai kuma alhali ragon nawa ne ma ragon halittar fa na Allah ne aka zaba masa mata su ba son mata wa idza bushira ahaduhum bil untha wa idza bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan جدا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون وإذا بشر أحدهم بالأنثى idan mutum yana da cikin abokansa aka zo aka masa almishi aka ce matarka ta haifa amma amma mace ta haifa zalla wajahu muswadda eh fiskar sai bakekkiran saboda bakin ciki wa huwa kazim yana cikin bakin ciki da damuwa kai zai zama ma mai kenan wani irin yanayi ya tawara min alqawmi zai buya ma cikin mutane bai so a ganshi saboda bakin ciki saboda mummunan albishir da aka bashi dai ma rika tunani shin in kashe ne ko kuma in rike a walakancin rike ya mace ɗin, ko in kashe in huta haka ne ba to amma amma duk da haka sai suka suka ma Allah waɗannan abin da su ba su so kaga wannan shine zalunci da haka Allah ya ce alakumuz zakaru wa lahul unsa wato maza mala'iku wato maza naku ne kun zaba ma kanku mata da ba ku so ku kabe ma Allah ana zalunci ne ƙarshe Allah ya ce in hiya illa asma'un sammaitumuha antum waɗannan sunan nake da kuke ta kira kuke neman taimakon su sunan nake ne ko da ubannin ku ka saka ba Allah bane Allah bai magana a kansu ba Allah bai magana kan Lata ba bai magana kan Uzza ba bai aiko su ba gumaka ne ma kamar yadda Allah bai aiko Imam Malik ba bai aiko Shafi'i ba bai aiko Ahmad bin Hanbal ba bai aiko Ibn Taymiyyah ba bai aiko Idrisu ba Hatijani har kaulaha har rasul jarima ba wanda ya aiko shi wallahi ba wanda ya aiko shi eh karshe Allah ce kai iyattabi'una illa zanna zato ne kawai muna da tantan jani waliyi ne sai za ka bi shi muna da tan inyasu waliyi ne sai za ka bi shi muna zaton Allah ya yarda lata sai za ka bi ta muna muna zaton Allah ya yarda uzu sai za ka bi shi duk abin ɗaya ne duk abin tabiyar ɗaya ne zace ne kawai wa mata wal anfus da kuma bin abin da rai yake so haka ransu yake so na Maryam sai su suka bi amma ba gaskiya ba a'a karshe Allah ce wa kam min malakin ah, wa laqad ja'a min rabbihim huda alhali ga shari'a ta zo musu hujja daga wurin Allah suka bari suka bi son zuciyarsu hujja ta zo ga wanda aka aiko shine manzon Allah an ba shi littafi da yafi kowa da shine alqur'ani to ina ruwanka da bin wani kuma ina ruwanka ga wanda aka aiko wanda za a tambaye ka shine manzon Allah an ba shi littafi alqur'ani kuma ana masa wahayi kuma wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayi yuha duk shi ma sai an masa wahayi walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil akhazna ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين ولو تقول علينا بعد الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم min ahadin anhu hajizin Allah ce da a ƙaddara manzon Allah zai faɗi wata magana ni ban faɗa ba in ji Allah ya ce ni na faɗa Allah ce wala da na masa kamun ƙarfi da dama kuma da kasan dama ai ya fi ƙarfi da masa na masa kamun ƙarfi a takaice Allah ce kuma dukanku duk duniya ba wanda sai kare shi kaji masu iko Allah kenan wanda bai da abokin tarayya eh manzon Allah ba mataimakin sa bane annabi Muhammadu ba mataimakin Allah bane ba wazirin sa bane ba kinin sa bane bawon sa ne manzon sa iyakarta kenan yawa an gane wannan wannan fa tauhidi muke baku kusan waye Allah kusan waye manzon Allah kowa da matsayinsa yawa wa kan min malakin fis samawati la tuguni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda Allah ce malaku da yawa a sama in sun yi in suka ce za su yi ceto ceton ba zai amfani ba sai in Allah ya bada izini tukunna su ba su isa ba su ce bari mu ceci wani mu fitar da shi daga wuta mu kai shi aljanna Allah ce ba su isa ba sai Allah ya bada izini to idan mala'iku waɗanda la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru wanda mala'iku ba sa saba ma Allah aka ce ba su sai to sai bayan izini to waye kuma da je sa wani ajihu za a jiho ya yi su mogalin ran tashi kyawa gashi a dijanna wa shehu tijani wanda ya sa yan dalika duk gaba daya babban ajihu babu a qur'ani babu hadisi sun kuma yaudar magwa ba su wallahi kuma kasan sun yadda wallahi tallahi sun yadda wani tsabacin amana kai mutum ƙarya kuma yadda da kai wallahi ba cin amanan da ta kai ma cin amana irin ta addini yan ka ci amanan wajen kuɗi cin ne nan gani nan bari ka ci amana mutum wajen iyali ko mata bai kai na cin amana wajen addini ba ka tura mutum wuta inna lillahi Allah ka tsare mu wani yau dare mu mu ci gaba malam da tafsirin aya aya ta nawa ne a tura ta eh har mun kai ta bakwai hanya to eh aya ta uku dai ko ina jin ai kai ta bakwai ba an wuce ko yau yawma yaqumun nasu li rabbil alamin ta shida kenan ko ta shi kenan ci gaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين الله يتشي يوم يقوم الناس لرب العالمين ranar tashin kiyama idan ta tsaya su ma mutane za su tsaya za su tsaya a gaban Allah eh, za tsaya a gaban Allah su tsaya domin me hisabi ayyukan da muka yi a duniya abinda bakinmu ya faɗa abinda hannunmu ya aikata mu inda ta je cikinmu da ya ci abin da ya gani kunnen mu abin da ya ji duk ranar sai an tantance me kake ji a rayu a ka waka ko sound music batsa ko me kake kallo a wayarka a gari me kake kallo me kake kallo a bakinka me kake saka halal ko haram kafanka ina take zuwa an dare yayi da rana ma ina take zuwa masallaci ina take zuwa gidan fim drama wajen kwallo sha biyun dare ana ihu abin dare suna ihu abin dare ka jiyara suna ihu a gari amma yahudawa sun ci nasara ta wani bangaren Allah nasara sun ci nasara sun ɗabe mana matasa ga ɗan musulmi yana ihu yana hauka akan wani kafiri da yake ingila bai taɓa ganin sa idanu sai dai a sikirin zai iya fada a kansa wani ma zai iya mutuwa a kansa su fito wajen da kaji suna zagin junansu suna faɗa amma ba za su faɗa kan sahabbai ba ba za su faɗa kan manzon Allah ba ba za su faɗa kan musulunci ba yahudawa sun cuce mu Allah sun ɗiba sun mana barna Allah ya mai yahuda ba karin barna suka wani a wannan zamani sun mana barna mummunan barna domin duk al'ummar da aka ɗebe mata matasanta aka canja musu tunani wannan al'umma ta halaka mu kwana nawa ya rage mana mu mutu kwanaki kaɗan ne to waɗanda zo su meye mana yahuda sun ɗebe su lahi yahuda sun ɗebe kana karce-karce da 'ya'yanka ɗaya ga suna wajen ƙwallo ko ba ka bane suna wajen ƙwallo 'yan dare ya yi kuma su je kallo lal'asar suna wajen ƙwallo sun bata lokacinsu in dare ya yi kuma an saka kai kuɗi ma suke biya su saka kun san kuɗi suke biya ba kyauta ba ne ba kawai kato da gajeren wando yana kaiwa yana kawa kuma kana ihu kana jin daɗi shaidan ya san kan tsaya yanzu ka tambayi wanda ya shekara goma yana kallon kwallon ya kace da Allah mai ka amfana ne ga yamma abu ɗaya da ka amfana da wannan kallon katti suna yawo a cikin filin ana ihu mai ka amfana a duniyan kama tukunna kai mai ka amfana balle a lahiranka balle addininka. ka Allah babu amsa eh asarar kuɗi yake wannan kuɗin kuwa da kuke sakawa sai an tambaye ku wallahi sai an tambaye ku wanda Allah ya ce ran tashin kiyama za a tambayi mutum akan kuɗin da ya samu za a ce masa kaifa taksabta wa kaifa anfakata kaji kaifa taksabta wa kaifa anfakta kuɗin nan ta ina ka same su eh, farfan first question kenan ta ina ka same su ta hanyar halal ta hanyar haram kasuwanci kai ka ci riba a'a sata kai damfara kai 49 kai cuta kai sai ka faɗi inda ka samu tukuna kafin ka wuce bayan ka samu to ta ka kashe kuma ta ka kashe su bayan ka samu ka kashe su ta hanyar da'a ko ta hanyar barna a ya Allah na je dan samu kuɗin bayan na je na yi kodugo ko na aiki gwada kasance na je na biya kuɗi ne na kalli kwallo oh, ka je ka biya kuɗi ka kalli kwallo Shi ne ka je ka kashe kuɗin Hmm. mutane suna yaudarar kansu wallahi mutane suna yaudarar musamman matasa wala duk wanda ya biya kuɗi shiga kallon kwallo sai ran tashi kiyama sai sai an tambaye kuma sai an masa azaba kai idan ka kashe kuɗi kan hanyar barna ba da kashe kuɗi kan hanyar barna ba ba yadda ba wajen sabon Allah ga ɓata lokaci ka je gida ka kai sallar nafila raka a goma ka kwanta da wuri ka tashi da asubahi kaki ka je ga ka sha biyu kana kallon kwallo ka zo sallah asubahi baka fita ba an yi sallah ngon kuma sallaci baka je ba ka mutu ka ce zaka je aljanna ha aljanna bun banza ce kai ka, kai ka kai ka. da mu Allah ka ki ka je ka tafi aljanna Allah zai zama ta sanan dai abin tausayi ne kun ji ya bata rayuwarsa ya bata rayuwarsa a banza zai je tafi wuta da sunan shi musulmi ne bai san komai a musuluncin ba bai ilimin addinin ma sallama an ya zo yi ba dai ita ilmance ba komi a bace in ma yayin fa kenan me ma yin zaka samu Allah bai karbi sallama saboda bata cika sharuɗan a karbe ta ba wannan wace irin asara ce sai ta musu har fada Allah har fada Allah yahudawa sun mana tsiya Allah yahudawa sun mana tsiya sai sa yau da ke Yahuda sun gane cewa ba abin da yake shagaltar da matasa da batar da su da ma sa soyayya tsakanin kafiri da musulmi ba kaman kwallo ko ba ka bane sun san ta hanyar kwallo za a iya cire aqidan alwala wal bara sai sa wallahi yau ba sana'ar da ake samun kuɗi a sati ka ji mutum ya samu biliyan kaza sai kwallo Allah akwai dan kwallon da yake daukan biliyan biyar duk sati a kudin Najeriya biliyan biyar a sati kulob ɗinsa tana biyansa ah ta yi kasuwanci saboda filin da suka gina ake biya ake shiga don kallon wannan 'yan wasa ɗin ƙwararru ɗin kasan biliyan da suke tara wasa ce kudin tiket kawai kudin tiket na shiga ya gaji mutum dubu saba'in sun shiga sun shiga so da ka cire yin wannan kuɗin kamar caca ne sai kulab ɗin take da farin jini aka cika to irin kuɗin da take samu to a ciki ne ake samun yan kwallo ɗin ƙwararru ana biyan su billions na biyan su sai da ga yara ba abin da suke sha'awa kamar su ƙware wajen kwallo. tun yana firamare yana koya son samu shi ma ɗauke shi a kai shi ƙasashen turai ya zama professional akan kwallo. haka suke ta yi su je su sai da imaninsu su sai da addininsu in ana kwallon ma wata rana ma cikin ramadana ba su azumi za su sha abinsu duk an yi wannan mungani ya sha ramadana ramadana azumi wata ramadana rukunin cikin rukunin musulunci wajibi ne wajibi ne ka azumi in ka gaba game da rashin lafiya ko tafiya kama saboda kwallo ka sha azumi ka sha azumi ka ce wai daga baya ka so ka biya yana cikin abubuwan da aka shari'a ta yadda cewa ka sha azumi kwallo aikin shedan ana caca da ita yin kwallo ta zama caca yahudawa sun mana tsiya Allah yahudawa sun mana illa sun mana sartse sun ji mana ciwo sun ɗebe mana matasa wa irin waɗannan ne hawan lokaci in ya boshi iska in ana magana addini sai sa baki zai yi kwamen ma zai iya zagin malami ma zai iya tura malami a shirba ce wani malami bai kyauta ba to amma me ma'auninka da cewa wani malami bai kyauta ba me ma'auninka jahilci in ka amince sunan littafin ba da iya faɗan sunan littafin ba ba da iya karanta ba balle ya buɗo ya ga gaskiyanka ko ya ga ƙaryanka haka kawai ya ji ana ana zagi shi ma ya zagi ya guda sun cuce ni wanda sun cuce Allah ka tsare mu to kowa da littafinsa za ka tsaya gaban Allah manzo Allah ce ma minkum min ahadin illa wa sai kallamu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarjuma ce kowa ya tsaya gaban Allah Allah ya masa tambayoyi kowa ba ba tafinta fa a zaka ji maganar Allah zaka fahimta yaran kowa zai ji wannan yaran da za a yi shi ya mai da ranci kowa din zaka bada amsa yadda ka gudanar da rayuwanka me ka ci me ka ji me ka gani me ka dauka ina ka je da kafarka wala da sai ka faɗa yau mutukallimuna اليوم تشهد على أنفسهم اليوم نختم اليوم على نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم <laughs> وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون الله سلكين غسكيا إن سعادة زمرة الله سلكين غسكيا الله سلكين غسكيا yace al yawma naqtimu ala afwahi ala afwahihim Allah ce za mu rufe bakuna bakin ka a rufe shi dab ba ka saba ƙarya da bakin ka nan duniya ba tare lahira dab da ai sai din a rufe shi me sai yace menene wa tukallimuna aidi hannu shi zai magana ce na dauki kaza na daki kaza na kashe kaza na yi hannu shi zai faɗa shi da kansa dole yi magana kuma wa ya saka shi magana wanda ya halicce shi kuma dole yi wa tashhadu arjuluhum bima kanu to kafa ma ta bada shaida an je gidan mata da ita an je club da ita an je sata da ita an je gidan kwallo da ita an je gidan sinima da ita an je bandit da ita an je kaza an je kaza ita ta fara kasan ma da ake tafi akanta sai ta bada shaida kasan ya yi abu kaza a kaina ya yi zina a kaina ya yi sata a kaina ya zo da kaina eh. lima shautar alayin ya ce da bar Allah ka tsare mu fatan jikin mutum ma fatan mu sai sun ba da shaida fatan jikinka ba ta ba da shaida wallahi wa qalu li junudin lana mutane da cewa fatan su jikin su lima shatu dai me ka ba da da kanmu qalu an daka Allahu alladhi an daka Allah da yake sa komai yayi magana mu shi yau shi ya mu mai magana ba kuma Allah shi ya dace ku idan ma Allah shi ya dace ku da farko to yau kuma halittar ta dawo haba mana. Allah Allah adali ne Allah adali ne Allah mutum kuma mutum ɗan adam da ka gan shi kalle shi kawai sai sa Allah ya tanadi azaba wa mutum dole babu irin ta ita ce wuta babu zaman ta kai wuta ko akwai wallahi babu kuma da ma'ana da cuta dan menene ta lahira dan me dan mutum da aljani Allah ka tsare mu kalla A'a, inna kitabal fujjari fayil fayil na fajirai fasikai kafirai lafi sijjin yana nan a sijjin Allah zai gaya maka da kansa mai sijjin ɗin. ya durowa ne kowa da fayil ɗinsa ga fayil ɗin mutanen kirki ga fayil ɗin mutanen banza kowa da fayil ɗinsa za a fitar da shi ci gaba وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم Allah ya ce wa ma ka masu sijin kai mutum me ya sanar da kai wannan littafin ka san shi ba mu san shi ba ka san shi ba mu san shi ba to sai 2 miliyan ayyukanka da kai a duniya an sajjala an rubuta serial serially yana da ɗaya bayan ɗaya nan da a shekara ta kaza a rana ta kaza ga abin da ka aikata date with date to an saka ya ce to kare kanka abi ka ɗaya bayan ɗaya kare kanka kare kanka daga buwan up to million gwargwadon aikin da ke a duniya duk mala'ikun suna suna aiki kai baka sani ba ana aiki a kanka kalmomin da ka faɗa duk an rubuta su kafanka inda ta je an rubuta abin da ka ci an rubuta komai yana nan Allah adali ne wa ma ya alamu junu da rabbika ووضع الكتاب <laughs> فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا, ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ولا هكذا ولا يظلم ربك الله بقى زالين إيه. الله يقول وودي الكتاب ranan da aka sanya littafi na aiki fataral mujrimi da kaga criminals criminals mushfiqina mai suna jin tsoro suna gudun abin da ke ciki saboda sun kowa ya san abin da a duniya ai balal insanu ala nafsihi basira walau alqama azira ka fi sanin kanka in ka je daki ka san me kake ka fi mu sani in ka je hotel ka je Abuja ka fi mu sani me kake ka je Kano a hotel ka fi mu sani in ka fito waje Ingila ka fi mu sani me kake duk wani hanzarin da zamu baka in ka cancance shi ka sani mutane ne daga mutum ya mutu bai jara ta cewa ya yi kaza ne kirki ya yi kaza ba ku sani kyawun laifinsa ba munanan laifinsa ba ku sani ba ehe waye da ya waye latana ce a kai tansu mali hazar kitab wani wani ɗan fayil ne la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa a hasa. komai intact completely komai yana nan komai yana rubuce komai yana rubuce har ɗan kifta idanu da kai dan kai cin nama da idanu ko zulɗe da ya face yana da an rubuta kai ka manta ina littafin yana nan a rubuce eh mali hazal kitab la yugadiru sagiratan wala kabirata illa Allah ce wa wajadu ma amilu hadira abin da mutane suke ga hina in gashi na a gaba an tara shi wala ya zulmu rabbuka ahada Allah bai zalunci sai sa sai sa yayi haka ni gashi nan Allah ka gafarta mana Allah kai mana afuwa Allah kai mana afuwa Allah karka kama mu da abin da muka yi da kuskure na gangancin mu Allah gafarta mana shi mun tuba Allah mun tuba kankare mana dan wanda kankare ba za a same shi ba cikin littafin kuma ka duba rahama ta Allah sai sa Abdullahi Mubarak yake cewa Allah ji kansa ma yana ce malamin sunna lugata yace tir da mutumin da bi'isa bi'isa mangalabat wahadatuhu asharatu tir da mutumin da sa suka rinjayi gomominsa ka san gunka ka san Allah da adalci da hikima da jin tausayi in kai mummuna aiki ɗaya to dai da rubuta dai tak amma kai kikkiawan aiki ɗaya kikkiawan aiki da ba goma da rubuta maka har sama da haka ma gwargwado da Allah ya so kai mala'iku ma masu rubuta kyakkyawa da mummuna mala'ika da yake rubuta mummuna aikin sai sai ya ce a bari maka ko zai tuba in ka tuba ba zai rubuta ba in kuma ya riga ya rubuta ka tuba aka yafe maka sai a share to yanzu wanda idan kai aiki daya kyakkyawa a rubuta maka goma in kai mummunan aiki daya a rubuta maka daya dan tashin kiyama a ce wai ɗaya ɗaya nan da aka rubuta maka mummunan aikin har yarin jayi gomomin kan nan sai criminals wannan eh, babban mai ne a criminals a kai kuwa sai wanda hada a shirka ka ta bata aiki bata aiki a shirka ka ai ba ma dai condemn ne kuma ai in dai shirka ta shiga to ba ba ma lissafi wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alna qadimna ila sai ka عملك ولا تكونن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وأنا ما تقدر تقول كلمة الله إن كي شركا aikin ba zai ɓaci kuma za ka zata cikin masu asara irin ka wanda wani zala ke gaya wa to ina ne ina kai idan mu zala ka ce masa idan ya yi shirka aikin sa zai ɓaci to ina ne ina kai sai za ku muke da muku gargaɗi ku nisanci shirka shirka tana ɓata aiki shirka ita ce laifin da alƙur'ani ya ce zai gafara maka gafarta mai shi shirka amma shirka ta zama abin ado ta zama abun ado musamman wajen malaman bidi'a sun gina akan shirka sun gina magoya ba su akan shirka ba sa ma tsoro ana kiran wani ana kiran Allah kuma shine shirka wala shine shirka ka kira Allah ka kira Tijjani ka kira Allah ka kira Inyasi ka kira Allah ka kira shi Dan Hodiyo ka kira Allah ka kira Abdul Qadiri shine shirka in ka ce ma wanda ya haka kafiri a ce ka kafirta musulmi ka kafirta da la ilaha illallah alhali la ilaha illallah dinnan tana ɓaci ba ta ɓaci wallahi tana warwarewa wallahi tallahi tana warwarewa in kuma ta warware in kai sallah a banza in kai azumi a banza kai haji a banza kai jihadi a banza duk abin da kai a banza ta warware don babu abin da za a yi gini akai ita ce menene kalmar shahada babu amma ina yanka dai ku bai da shirka bakin komai ba faɗa ma da ake faɗa ma ake da mu masu gargaɗi akan ai shirka da wala faɗa ake da yanzu yau biyar suke zage mu akan social media akan me suke zage mu wala kan tauhidi da shirkan da suke mu ma muna yi yana da musulmi ne da shehudan da ake ji a bakin su suna roƙon su da mu ma sun ji a bakin mu da mu zama ƴan uwansu ko ba haka bane wallahi dan uwa musulmi ka ruba mutan kasiri ka je wurin Allah baka shirka duk wani laifi insha Allah Allah ne ga dama zai gafarta maka kai in ma bai gafarta maka ba laifin da kai in ka shiga ta akwai da zaka don wutar za ta cinye laifin da kai wutar za ta cinye mazala ce musulmi bai da wama wuta ko ya shiga zai fita kai ya mazala ce wanda ka samu daidai da bayan zarra na imani ka san bayan zarra atom wanda dan kankantansa ila ma da ma fuskar ka gani a idon ka da idon da kankantar to ko sauran wannan na imani ko mun daɗewa sai ka fita da kanka in ma shekara biliyan nawa ne sai ka fita kafirai da da a musu azaba tsawon lokaci gwargwadon yawan ƙasar duniya da sun ji daɗi don akwai da ta ƙare to amma wannan ba abin da abad ba maganin ƙarewa ba ba mutuwa ba kai Allah ka sani Allah ka sani kitabun marqum littafi ne wanda aka yi ne kowanne ga ranar da kai wannan mulki ga a ranar wailun yau ma'izin wailun yau ma'izin lilmukaddibin kunji wailun yau ma'izin lilmukaddibin halaka halaka ta tabbata ga waɗanda suka karyata manzon Allah ko suka ta Allah ko suka karyata musulunci ranar bone azaba halaka Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu الذين يكذبون بيوم الدين الذين يكذبون wanda suka karya suka ce ran tashin kiyama ba sakamako in an mutu kawai shikenan da haka suke abinda suka ga dama ai sai sa malamai suke cewa duk wanda kaga yake saban Allah a cikin musulmi to an samu na kasu tare da shi wajen imaninsa da tashin kiyama yanzu misali idan kana da cikakken imani za a yi sakamako za a yi sabi dala in kai dan siyasa ne za ka saci dukiyar al'umma za ka saci dukiyar al'umma in fa ka saci naira ɗaya ta gwamnati duk dan jihar bauchi da musulminsa da kafirinsa da macensa da namijinsa da yaransa, da babbansa zai nemi haƙƙinsa ba zan tashi kiyama wallahi sai ya nema naira ɗaya to wanda imani da wannan zai dai za ta saci naira ɗaya Umar ibn Abdul Aziz wanda ake ce masa khamisul khulafa wanda ba shine na biyar ba amma saboda ta kawansa aka saka masa aka biyo da shi bayan su abubakar su umar su usman ali aka sashi nan aka zo da sauran matarsa ke fa yar abdulmalik yar khalifan da ya zo gabaninsa da gwalagwalai ta zo gidansa zinari gold Ya ce mata ina aka samu wannan ta ce daga gidansu gidanku daga ina babanta ya bata shi daga ina ya samu zai tattale ba ta sani ba <laughs> ai an sani yanzu idan kaga gwamna da babbar mota yana shiga da babban gida yana kai baka san da samu ba kasuwanci omo ya sayar don Allah omo ya sayar a shago noma ya yi dako ya yi kiyo ya yi lala ina samu tsakani da Allah ka gaya ne a wani abu ne samu albashinsa ne albashinsa zai ya samu ne albashi nawa ne albashi shugaban kasa mu a wata albashi shugaban kasa ne miliyan ɗaya ne da wani abu to waɗannan gwamnonin miliyan ɗaya ma wata shi su a rana ina samu da aka sai ce mata to in kina son ki zauna da ni wannan gwalagwalai da baki ɗaya su za a kai su bai tsammani kuɗin al'umma ba kike ta haifa su za mayar treasury duk aka mayar lokacin da aka zaɓe shi khalifa kai aka ce fa khalifa fa ba fa shugaba ne na Najeriya ba ba na Afirka ba na duniyar musulunci ne ake magana kamar kai ne yanzu a ce kana da ƴan motocinka guda biyu ga Mercedes ga Corolla lokacin kana dan kamfe ɗinka kana kamfe ku zaɓe ne ku zaɓe ne carab sai ka ci gwamna daga nan ka ce to yanzu wannan Corolla ɗinka nan da ya Toyota ɗin a ajiye su za su yi maka motoci jifa-jifai guda goma su rika binka bullet proof sai ka ce a'a saboda tsoron Allah kai ka ce a'a a bani da waɗannan ƴan motoci na ya sun ishe ni a bar wa talakawa kuɗinsu talaka suna da abu bukatun da ya fi a saya mu wannan motoci guda goma la'alla wata anguwa babu ruwa la'alla wata anguwa ma babu hanya makarantu la'alla wata makaranta ma ba rufi wata makaranta ma ba kujera wata makaranta ma ba malamai ma wata makaranta ma ba ma abun rubutun asibiti ba magani ba ma'aikata ya za su yi waɗannan motoci na miliyoyi to irinsa ne yanzu muka rasa kuna ji matan shugaban kasa ya zo motar nawa da a saya mata ai kun ji shi su kansu 'yan majalisa motar biliyan nawa da a saya musu har ma jirgin ruwa ake so a saya masa da biliyoyi na kan shugaban kasa to wallahi wadda imani ce wanda ya tsaya gaban Allah a tambaye sisi da Kobo, wallahi ba zai haka ba to an samu illa ne an samu matsala ne wajen imanin mutum da ranar tashin kiyama an samu illa abun ana faɗa ne suna ganin kamar tatsuniya ne kawai kai ko zina mutum ya je yayi ya samu karancin imani da cewa zai tsaya gaban Allah a masa hisabi kan zinan nan lokacin zuciyarsa ta bushe sai sa manzo Allah ya ce wala yazni zani hina yazni wa huwa mu'min ya ce lokacin da mai zina zai zan lokacin bai da imani bai da imani balle ma tana cewa Allah dai masa hisabi tunda zuciyarsa ta bushe sai je yi kaga an samu illa wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min me sata ba dai sata ba lokacin da yake sata sai lokacin bai da imani bai yadda akwai sakamako ba da yadda wanda ya sata za a saka masa sai sai satan kaga iman tashin kiyama ya mai kenan wala yashrubul khamra hina yashrubuha wa huwa mu'min me shaye shaye lokacin da yake shaye shaye ba imani imanin ya fita tukunna lokacin bai yadda cewa akwai sakamako ba haka da Allah yake alladhina yukazzibuna bi dini su ne suke karyata ranar sakamako ranar hisabi mutane mu yi imani tashin kyawa mai da akwai sakamako to amma da muka aikata ko karami ko babba da mu sai za ta tambaye mu ba zai tafi haka kawai ba kar ku dauka abin da ake faɗa nan tatsuniya ne wallahi ba tatsuniya bane samun kanka da kai yanzu a duniya kake rayuwa tatsuniya ne ka san lokacin da aka kawo ka to za ka tafi kuma baka sani ba kawai sai ji ka kabari Allah da ka ka kabari kamar yadda cikinmu na ba wanda ya tuna ran da ya zo duniya akwai da zai tuna cikinmu na to ta yi ka san abin da ake faɗa gaskiya ne Allah ya sauwaka ci gaba وما يكذب به وما يكذب به إلا كل معتد أثيم الله أكبر الله ce. wa ma yukazzibu bi illa kullu mu'tadin asim Allah ce ba mai kare tashin kiyama sai dan ta'adda shine mu'tadi dan ta'adda a sai mai laifi shine ke kare tashin kiyama dan ya samu damon yin aikata abin da ya ga dama ba mai kare tashin kiyama sai wa dan ta'adda shine mu'tadin yi ta'addanci ma shari'an Allah yi ta'addanci ma haƙƙin Allah yi ta'addanci ma haƙƙin mutane to shine ke kare tashin kiyama Eh, a athim me yole fi siga ta mubalaga eh, athim a fi la ka tsare mu Iza izatutu la'alaihi ayatuna kola a sabirul awwalin a gabin da wada ka gata bata izatutu la'alaihi ayatuna kola a sabirul awwalin ita ya tatsuniya ne kawai ke mana an karanta masu ayyancin za a tashin kyamanci dala wannan tatsuniya ne waje gani tatsuniyar gizo da koki ne wa je gani o gani ba tatsuniya ne ake wallahi yawanci abubuwan da ake faɗa yanzu mutane sun ɗauka tatsuniya ne sai sa ba sa ma gyara laifuffukansu ba sa ma gyara ba Ba sa ma gyara ba. Allah ya sauka akwai time ku duba mana time na da sagiru saura miti biyar ta aiko tambayi mana yayi yi babbar haka na aya ta uku. Allah ya saka jin Allah rama mu yau bai da murya yana mura ne gashi yana zaune yana zaune amin eh wai baka shan baka shan farfesu mai yaji ko dai kai ma tunubi tunubiya din ta hakonka da ana buhari yanzu an dawo menene tunumbuya tunumbuya <laughs> wato ana ana namagiwa ke ta farfesu <laughs> Eh. eh da azumin tumina yace hada wa malam fi sabilillah to mu ba mu haka eh ka je kai sana'a mu ba mu ci da addini eh, mu ba yan akalu bidini bane ka san da mai wazin tumi yayi fa karshen wazin to da tara masa eh fi sabilillah <laughs> ya ya ya ba da je ya birbe su ku da ku tara masa ku je ku ji yunwa <laughs> Ah, assalamu alaikum warahmatullah wannan tamba game da hadisin da yake cewa wanda ya rasu wanda ya mutu bai yi wa wani shugaba mu mubaya'a ba ya mutu a rijiyar jahiliya yake to me matsayin wannan zamani da muke ciki wanda babu Khalifa. a'a wannan ai kadiyatu hal ne kadiyatu hal in ba shugaban da kai masa ba ya da kai ai ba kallafa maka abu sai in akwai abin da za ka yi misali an wajabta maka alola ta sai da ruwan in ba ruwan fa da me da ka yi an wajabta maka kai taimama da ƙasa ta ba ƙasan fa sai da kai taimama saboda kana idan babu khalifa da kai masa mubaya ka mutu ka mutu musulmi ba kai laifi ba amma akwai khalifa ne kai tawaye ka zama bagi ka zama rivals ka je kana yaƙar sa kana garma to shine kai mutuwan mutuwan jahiliya dan zamanin jahiliya ba sa mu baya ma wani khalifa an gane wannan amma yanzu mu ba mu da khalifa ko akwai khalifa waye khalifa a ku ga mana sarkin makka ne khalifa sarkin sokoto shine khalifa a kuma ku kira shi khalifa ba sarki ne na gargajiya akwai bambanci da khalifa khalifa al'umma musulmi ne gabaki ɗaya suke yarda shi su masa mubaya amma waɗannan king makers ne suke yin sa su yi masa su yi tabanin ɗansa su ɗaura masa rawani wannan ba khalifa bane ba khalifa bane an gane wannan yau in baka yarda da sarkin sokoto wala ce ka yi laifi ba ba khalifa bane shi ma bai faɗa shi ma bai ce shi khalifa bane shi ma bai faɗa ba yana cin traditional rulers ne an gane wannan yawwa sultan of sokoto haka ma suke faɗa su sultan of sokoto sun turanci ma ba su yi eh. da hausa da ake ce sarki musu amma cewa suke sultan of sokoto kuma haka ne an gane wannan wanda gwamna ma zai iya cire shi ko gwamna bai iya cire shi ba ah, da su kiwa cire shi ba gwamna ne cire shi ba to khalifan musulmi wa zai cire shi gwamna cire su khalifan musulmi shi kansa gwamna ƙarƙashin wa yake to ka cire sama da kai a haka yanzu babu khalifa a duniya babu shi sarakuna ake da suna gargajiya yawa kuma ba kallafa maka yi musu mubaya ba an fanci wani sai yasa masu ke waɗanda suke Allah ya gafarta ma wasu ƴan uwanmu masu fassara cewa yanzu wai wani in ka in ka ka musu tawaye kai wa khalifa tawaye ga Allah ya eh kamar yan kungiyoyi hmm? wani sa dauka wannan na matsayin khalifofi ne ba khalifofi bane ba khalifofi bane yawa an fanci wani kara dauko hukuncin khalifofi a bayan waɗannan a wancan khalifofin in aka zaɓi na farko madara aka sake zaɓen wani a kashe shi hadisi ne gance ya cikin buhari a kashe ɗaya na ƙarshen ta yanzu wannan wala kashe sarakuna <laughs> a shugabannin wada kashe sarkin maka da kashe koko shugaban ƙasar najeriya tinubu ko wada kashe na libya na masar kuwait ta waye daya qatar a'a su kansu ma ba wanda ya ce shi sarki shi khalifa musu ba wanda ya faɗa shi sarki ne na me na ƙasarsa amma in kalifa ne duk wani musulmin duniya yana ƙarƙashinsa in yi kiran zuwa jihadi dole ya amsa ko gane ba ne shi ne manzo ke cewa alaikum bisam'i wa ta'a wa in ta'ammara alaikum abdun habashiyin manzo ce ku ji ku bi ko da bawa ne na habasha ka san habasha lokacin ma ba ka san lalabawa take ba ba take amma in aka samu shugaba a wurin kalifa ne ya bi shi ko gane ne. saboda haka mu san me muke yi mu sa komai a daidai inda yake na'am malam ci gaba akwai tambayar mai ne hukuncin wai zama a ƙasar kafurai wai eh, mai sharuɗan zama a ƙasar kafurai kai sharuɗa Allah mun sha bayanin wannan matsala ba ku tuna ba lokacin da har aka zuga suka dinga zagina? na cewa manzo Allah ya hana mutum ya zama a ƙasan kafirai ya hana sai dai bisa da rura. idan wata haja ta kai ka da ka gama ka dawo ƙasanku Wani ya halatta saboda illan da yake cikin zaman ƙasan kafirai illan ya kamata ka mun faɗi sharuɗa ma mu faɗi illan na farko idan kana zaune a ƙasan kafirai inda su ne majority to ɗabi'un 'ya'yanka da kake aifa. zai canja ya zama irin nasu da shigansu da suturansu kai hatta ɗabi'a da al'adar 'ya'yanka sai su zama irin nasu abubuwanka na musulunci sai sun zama su ganin kimarsu ba su ganin darajarsu sai nawa sai na kashiran idan musulmi kai gaga kuma ai babu Don neman abin duniya a canja maka al'ada a canja maka ɗabi'a a canja maka imani sunan kana sallah ne amma duk abubuwa na musulunci baka saka ɗabbaka ba yanzu wannan kiran sallah nan da muke yi a masallaci wala kasashen turawa akwai anguwan da kusa ku sa kiran sallah ba ba ku isa ba Allah ba ku isa ba hata kudancin Najeriya ba za su yadda ba saboda su ne majority ko minority ne in kuka ce za ku da ku sai su yaƙe ku irin makarantu da kuke gani muke ginawa yaran mu na islamiyya su zo da hijabin su su koma gida lafiya kalau wala kasan turawa wata unguwa mu kai saka ba yaran ga ta sa hijabi ta je makaranta islamiyya ta dawo wala kai ba ma makarantar ba ma ta ma fita da hijabi ma hatsari ne ga rayuwanta ga faransa ma sun haramta masa hijabi a fili ma sun haramta sa hijabi yana illa din illolin suna nan bila adadin in kana aiki a wata ma'aikata ba lokacin da baka je kai sallah so wasu tanadi lokacin sallah ba kuma in kace da ka bar aikin ka tafi sallah sai a kore ka ko a kamfani ko a wani abu kaga duk wannan illoli ne illoli ne kai ranar sallan kuma in ta zo ta idi ko ta karama ko ta babba ba za ka samu daman ka je ba saboda su aurensu ba su tanadi wannan hutun wannan ranar ba ma su aurensu ba wannan sallan ba ne za ta zo ta wuce wa sani ba sai dai ka nemi hutu izini in an ga dama a baka an ga dama a hana ka kamata ku san wannan illoli ga suna amma ka je don magani wata cutar da baka samu maganin ta a kasar ku ba za ka je kasan kafirai wannan ya halatta wani ilimin da babu shi a kasan ku wani ilimi na technology ko na kimiyya ka je don ka nemo shi ka dawo shi wannan ya halatta ka je don ka yi da'awa ka yada addinin ka ka musuluntar da mutane wannan ya halatta ba ka zauna ma a cikin su don wannan manufa in dai kaga ana samu masu musulunta wannan ma ya halatta ka je ka sayo kayan kasuwanci ka dawo ya halatta abinda aka ki ka je da iyalanka ka zauna a wurin wai har mutuwa ta zo ta dauke ka kamar da wurin kasar ka ya zama nationality naka yanda yazo wasu 'yan Najeriya suke suna da wani nationality sa America ne wani nationality don kaza ne kawai shi rayuwar can ta masa dadi to wannan ne manzo Allah ya hana manzo Allah ya hana wannan yawa irin balle ka san wannan kasashen ma illa ya tashi idan rikici ya tashi to zaka zama gawan fare ba inda zaka gudu yanzu nan kudu ɗin nan irin su inugu ɗin nan su anambra su imo in rikici ya tashi ya mutane mu na arewa suke a kashe ko ka shiga sirrin kai kwana da kwanaki sai rikicin ya in aboci za ka yi haka in a kano za ka yi haka zazzifar iskiliya ai kai ka sani amma mutane saboda son abin duniya sun ki ya je zauna kasan kafirai 'ya'yansu taso da ɗabi'a na kafurci ya taɓa gaya muku akwai wani yaro ta nan ta nan aka ce mun ta jawo ne ko kasuwan dorawa ne a inugu yake da zama tsakanin ƙasa inugu da igu ne ko imo ne na manta ganin da aka ce a can shi ma aka haife shi baban sai tafi irin cira ne ɗin nan ya je ki dawowa a can ya aure a can kuma aka haife shi yaron da ya dawo baya ma sallah ɗan baya ma sallah sai in ya muranci in yamuranci za a kashe ka baka samu abin duniyan ba yawwa Allah ya ba na ba tambayar wai me hukunci na kwallon kafa musulci shi kan shi kwallon kafa ɗin buga kwallon kafa kawai ba da zafi to ce maka haramun ne tsagwaran kawai ka buga kwallon kafa don ka yi exercise ka yi mai ba ba malam da zuci kawai tsagwaran sa haramun ne amma abin da ke biye da shi ne shi ne zai haramta shi kai ma ka sani me yake biye da shi kun sani ba yi mun faɗa ba abubuwa da ya zo lullube abin da yake lullube da shi ya mai da shi haram amma don kwallon kafa ta kawai don ka buga ba wani hadisin da ya ce ya ma ko Allah ce a babu wani amma me yake biye da shi kun sani ba yana zana ta gidan ya muku ko kun sani abin da aka shigo da shi yawwa yanzu kwallon manufanta ya canja ana mayakan musulunci da ita ko ba ka bane yawwa aqida ta alwala wal bara an cire ta daga yanzu matashi akan wani kafiri a wani tim a ingila a ka na musulmi zai iya ci maka mutunci a kansa yadda yake son sa ma yafi yadda yake son ka yanzu zai iya bada rayuwarsa ma akan wancan ai kun ta labari a kamaru wani ya ce masa abbas a kamar tsakanin kamaru da kenya ne kenya ne ko kenya aka yi team aka yi match a ingila da team ɗin da yake goyon baya aka sha team ɗin da yake goyon baya rataye kansa yi ya yi hangin ɗin kansa da bakin ciki an ci team din su kwallo an ci su a ranar ya suke matarsa eh ranan karatu kana ana musu karatu sau uku a sati yace ba ku zuwa sosai an sa karatu a ranar match ne kaga ba karatu ba ba wallahi hatta masallaci akwai ranar da in ana match din nan ba su zuwa masallaci ga masallaci wayan ina duk suna wajen kwallo kan su taso su zo a sha ba su nan a gida wai suna ce ba suna ba ne amma ja'izi ne da madala ce mina tawafi na alaikum suna kewaya ne su kai su kawo har ma aka na kashe kyanwa yawa amma ba suna ba ne in ka yi baka da lada in baka yi ba baka da alhaki a insha Allah in mutane su ne daga duk da aka yi da aka gafarta maka to da samu malaikun su goge da su goge da ba su umarni na kuka gaba baki wannan ko da baka yi specifying ba kawai sallama tana zuwa masallaci da alulama yana kankare shi tsakanin umara da umara ya kan kankare shi juma da juma na kankare shi amma in babban laifi ne sai ka tuba tuba na musamman da niyan wannan laifin misali zina faɗe yake zina sai ya tabbatar da cewa ya ɗaura niyya ba zai sake yin zinan ba wanda yake kisan kai sai ya ɗaura niyya wanda yake sata sai ya ɗaura niyya wanda yake ƙarya sai ya ɗaura niyya wanda yake cin riba sai ya ɗaura niyya wanda yake luwaɗi duk waɗannan manyan laifi sai ka ɗaura laifi su specifically ga wannan laifi din wannan ne, in babban laifi ne sai an masa niyya tukunna in kuma haƙƙin mutane ne sai ka mayar musu ma an gane wannan yawwa alaikum kwallon kafa abin ya wuce da ake tunani kamar yaya akwai mata mata matan aure suna da mai kungiya ta ta kwallon kwallo su ma to yanzu dubi kun ga wani makirci kuma ko kun san yanzu akwai tima na mata fa al nasara qala faman hum je ka duba buhari da muslim yace tafiya da ta tafiya za ku yi koyi ku rika biyayya ma waɗanda aka ba su littafi gabaninku za ku yi koyi da su shibran bi shibran taku da taku sai kamata abin ma da damo kamar da damo yakan shiga rami ya ce to su ma suka shiga rami da ku bi su koyi da su sai sabon suka ce kana nufin kirista da yahuda ce to in ba su wasu waye ne maza ya ce in ba su wasu waye to wanda ku koyi da su din kaga maza Allah abin da ya faɗa gashi ya tabbata yanzu ana koyi da su step by step inda suka sa kafa sai musa me ya kawo diyar mace ta fita daga gidan ubanta ko gidan mijinta ko gidan yayanta ta je filin ƙwallo na anguwansu ma balle ba na duniya ba ta je ta je yin ƙwallo kuma wai musulma da idan kafirai ne wannan ba ba ba komai na su yi amma musulma mai suna amina ko zainab ko fatima kuma ta kafirce ma duk wata aya da kawo mata don ta bari ba za ta yadda ba saboda suna samun kuɗi kuma za a iya ɗaukanta a jirgin sama da 'yan tim ɗinta maza ne masu kula da su a tafi ingila kuma uban ya yadda haka amma manzo Allah ya faɗa game da tafiyan mace ɗaya ma ba ma na wannan ɓarnan ba tafiyan wani ɗaya da dare ɗaya ba ta ba haramun ne to bale wannan tafiya ne na wasa na ɓarna za a iya zina da su a hotel zina da su a hotel Allah ga ana musiba har yaushe sun manta da lahiransu saboda duniya ka bar idiyarka Allah ya sauwaka Allah ya sauwaka Allah bismillah barayin takalma ko to insha Allah za mu kama kwanakin ma mun kama goma har gida gida mun kama za mu kama insha Allah eh akwai wanda ya zo ma mana aikin wuta ina jin Allah la'asar ne ma shi kaɗai ne ma wani ya zauna nan kamar yana karatu kawai shi kenan da ya ga ya zo yana aikin mutane ya je ɗauki takalma ya tafi sa da ya ɗauki agogo ma ko ah, yawwa eh to abinda suke yi dama dai zai zauna kamar yana karatu da ai wancan da muka kama wancan karo haka ya zo yana zauna karatu kawai ya zo ya ɗauki abu ya ɗauki aka kama shi aka suke to ku duba bushewan zuciya ɗakin Allah ɗakin Allah ka zo ka ɗauki agogon masallaci ka ɗauki takalmin wanda ya zo sallah ya koma yana maka Allah ya isa jahilci bai yi ba wani abu ma akwai jahilci akwai jahilci ha da waya har waya a masallaci sata a masallaci kuma yanzu wani idan kuka kama shi sai ce don Allah ku yaƙuri kai ka san Allah kai ka san Allah sai sa yaron da muka kama kwanakin baya can Allah ban tausaya masa ba amma ya daku a ya daku ya yaji a jikinsa sosai shi kan na san ba zai sake dawowa ba a ba zai sake dawowa a ba zai dawo shi ya san abin da ya ce ya sani a masallaci ɗakin Allah ka ɗauki takalmin mutane ka ɗauki wayan mutane ka ɗauki agogon musu masallaci ƙur'anai ma suna ɗauka suna suna sayar bayan ranar har rada babu hoto ne ya eh, mashin ana ƙwarin sacewa Allah ne ya sa bai abin nan dama an yi da wani ɓarawo ya ce wuraren da suke sata suka fi sata wurin taron jama'a sai ya ce masallaci wajen wa'azi wajen karantarwa domin hankalin mutane yana kan mai karantarwa su kuma suna waje na suke zuwa da ake idan su dauka su yi operation kansu wajen taron jama'a irin su asibiti sun fi sata Allah masu yi masu shirya ne Allah shirye su kuma ka san masu yin wani abu ƴaƴan musulmi ne ba. da duk barayin da muke kama ba taɓa kama wani kirista ya zo masallaci ya mana sata ba ya musulmi ko ba su bane har a makabarta satan waya mara bakar ce kamar yana jin karatu to yanzu za mu gawa 'yan garo mu 'yan garo kun ji idan ana karatu kar ku bar wani akan mashin in yana da mashin ya shigo masallaci ya bari kun ji da Allah yan garu suna na a waje da da makami duk wani gashi akan mashin kawai ka tashe shi kar ku bar kowa ba akan mashin in nasa ne ma ya bari ya zo masallaci sai an tashi je ya dauka kun ji ba ku je ta can musamman tana din da ya fita ruwa din nan dole yawa kuma idan ana zaune duk da kuka ya ya sa takalmi zai tafi ko bayan gida je ku caje shi ku ce takalmin nasa ne ku dago shi ku nuna mana takalmin abin ya yi yawa wallahi malam bismillah ku yi hakuri na baya can wa alaikum salam eh bismillah eh eh eh, yana eh, eh Eh. yana da alaƙa da shi musamman malaman sai sun fasara haka yamhullahu ma ya sha wa yuthabbit in Allah ya ga dama wasu laifukan sai ya share wanda bai ga dama ba kuma ya ranta shi kiyama mutum ya ya ya tarar wasu kuma sun fasara shi da kaddara cewa idan an kaddara wa mutum shiga wuta idan Allah ya ga dama zai shafe Shiga wutar sai ya tabbatar da shi ne cikin yan aljanna ko kuma idan mutum an kaddara wata musiba da ta same shi misali za a kashe shi a wajen maulidi kun san da abin da ke shi da shi da ba da misali an kaddara za a kashe shi wajen maulidi to amma yana yawan addu'a da istighfari to sakamakon addu'a din nan sai Allah ya shafe kashe shi wajen maulidi sai zanto bai mutu a wurin ba bai ma je wurin ba dan ba abin da yake kawar da kaddara sai addu'a wannan tabbar addu'a tana canja kaddara in an rubuta maka mummuna abu da ya same ka to in kana addu'a sai a canja daga mummuna din nan a shafe zuwa kyakkyawa haka ba abin da yake kawar da kaddara sai addu'a saboda haka nan yamhu Allahu ma yasha wa yusabbit haka wani kace Allahul mahfuz da Allah ya rubuta Allahul mahfuz zai iya sa malaiku su condemn ba kwata kwata da ya rubuce babu shi ya zama kafiri ba kwaya an gane amma musulmin da bai yi shirka ba bai kalmar ta fitar da shi daga musulunci ba yana na a fasiki fajiri mujirmi mai laifi akwai sauran imani a cikinsa me yasa waɗanda suka mutu a wajen sabo wanda ba mu da tabbar cewa sun yi sun gaba ɗaya mu ce kawai Allah ya ji kan musulmi kaga idan sauran imanin yana nan kaga addu'a mu ta shafe su in kuma baya nan to dama musulmi muka ce wanda ma ba musulmi ko kai addu'an ma ba a karba ba me Allah ya ce ma kana lin nabi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim Allah ce bai dace ba ga manzon Allah ko ba san so sabin saukanta ba ka je duba ka duba cikin sahih muslim aka ji da ne saukanta yawa amma yan dari ko da sauran suna so su canja ma Allah eh su sashe abin da su suke so ba abin da shi Allah ya ga dama ba ya eh, suna su ce ma Allah ga wanda ya kamata kai wuta ga wanda ya kamata yana fada suna fada kamar fim fa karshen kalmar sai yace samutu ala millati abai Abdul Ya ce zan mutu akan hanyar iyayena suwa kenan babansa Abdul kan bautan gumaka manzo ta ce yana fushi hankalinsa ya tashi sai ga aya <laughs> duk warwaran kai ne wallahi zaman ka lafiya kai musulmi abinda Allah ya hukunta da manzansa ka da shi ba ra'ayi ba son zuciya ba ganin ya kamata ba ganin ya ba ayu Allah ganin ya kamata babu Allah bai shawara da kowa fa'alun lima yuridu yana aikata abin da ya ga dama ne ko ya mana daɗi ko bai mana daɗi ba haka Allah ya hukunta kuma shine cikon ikonsa yayi abin da ya ga dama mu halittarsa ne suke faɗa ba amma su fito su gaya mutane gaskiya to inda waɗannan mutane suka mutu wurin saban Allah ne wuri ne na shirka inda ake kiran in ya shiga hotunan sama sun gagara fada sun gagara fada don ma a yi gargaɗi wa mutane su dai kar su rika zuwa irin wannan taron sun ki sun ɓoye gaskiya an saka wani wai wani ya turo min wai wani ya ta zagi na ce dan me da ka turo min wani na san da ma da zagi na to sai me kuma sai me dan ka zagi. je kai ta zagin ka sai mai kuma to ba zagi annabawa ba wallahi mu abinda muke faɗa ba muna faɗa ne don ya maka daɗi ba ko don ya yardar da kai mu wanda muke so mu yardar wane ne Allah in Allah ya yarda da mu duk duniya na suke mu in Allah bai fushi da mu ba duk duniya ku fushi da ni sai me kuma na zo duniya don bautan ka ne na zo duniya don bautan wa Allah ko to shi nake yardarwa ba kai ba duk zagin da aka je kai ta yi amma dai gaskiya sai mun faɗe ta taron maulidi taron bidi'a ne wanda mai mutu aure ya mutu wajen bidi'a ɗaya gaskiyar magana ya mutu wajen aiki bidiya kuma aikinka na ƙarshe ake lura da shi al'amal bi ha, ƙarshen aikinka man mata ala shay'in bu'itha alaihi akan abin da ka mutu shi da a tashe ka in ka mutu kana shan giya a numfashinka na ƙarshe da giya da ka tashi in ka mutu tare da karuwa da zina da ka tashi da shi da tashe ka in ka mutu kana sata a wajen sata aka sheka da shi da tashe ka duk abin da ka mutu aikin ka na ƙarshe shine sai sa madara ce ga mutu yana aiki aiki irin na yan wuta sai ya zo ƙarshe aikin aljanna sai ya shiga duk aikin sa na ba kaga bai da shi aka lura ba za ga mutu yana aiki na yan aljanna sai a ƙarshe aiki na yan wuta wuta zai tafi duk aikin da ya baya ba shine abin lura ba na ƙarshe na ƙarshe na ƙarshe na ma mutane sun ki rakan nan karancin aqida ce rashin aqida ne wanda Allah bai girmama ba ka girmama shi manzala ce duk kabarin kafiri in ka wuce ka tabbatar da yana wuta ko na ubanka ne in dai kafiri ne ka tabbatar a wuta yake ya ce wani ai babana ne wannan kabila na ne ka ji tsoron karanta hadisi saboda kai ka musulunta to ko babanka ne in arne ne ka tabbatar da yana wuta kawai wannan aqida ce ta manzon Allah aqida ce ta musulunci in kuma ka kare ta manzon Allah to zaka zama kafiri shine gaskiyar magana dole a ga mutane gaskiya aqidar nan ita ce musulunci ka yarda hukuncin da Allah da wani suka yi shine daidai ba daɗi ba ƙari amma ga kana wani raragefe raragefe wannan hayaniya kake ta yi kana wani zigza bada bada tsare da kai ba wallahi Allah sauwaka na'am amin malam wani mai bismillah malam tabaddal alaikum assalam amin amin akwai abin da ya kamata mutane su lura eh gaskiya ne akwai bambanci tsakanin ilimi da karatu dama daga karshen tashin kiyama da yi masu karatu a ba masu ilimi ba wannan gaskiya ne alamun tashin kiyama ne a samu qurra amma laisu bi fuqaha suna cewa dan hodiyo yake magana ya ce akwai ƙura in ji dan hodiyo amma eh, eh, karanta tafsiri buhari musulun eh, ba malamai ne na Allah ba malamai ne 'yan duniya kai ka san waɗansu karantar da wurinsu ma sana'a ce ta neman abinci wala akwai malamai da yawa neman abinci ne da sana'a dan su an samu abu wajen mutane Allah qurra'un fusaq eh

mutane suna gane cewa gaskiya kwaya ɗaya ce ko su fito da ita ko su koye ta nan gaba kaɗan za a zo ana maimaita irin wa'annan karatuttuka a lokacin da su 'yan bida za su zo suna ɗaukacin ɗin maganganu su cewa ai a nan ma kun goyi bayan mu a nan ma kun goyi bayan mu a lokacin su kuma ba za su son haka saboda ba su yi tunani. a ah, kaga wani ma abin da ya rubuta ya ce malaman Najeriya gaba ɗaya Allah ya masa albarka malam Idris Allah ya tsine masa <laughs> shi ne daban <laughs> ra'ayinsa wani kuma ya dinga ruwa abin faɗan sunan nakin malaman da suke danganta zuwa ga sunna ai malam wane ma ga abin da ya ce sai a saka shi malam wane ma malam wane ne malam wane ma yana tare da mu malam wane ma yana tare da mu yana tare da kukusuwa ka ta wajen malami suna tare da yan bid'a a tarihi to ai malaman sunna ma na asali wala ko zama ba sai da yan bid'a wuri guda imam malik ya hana zama zama da dan bid'a zama kawai kaga da waɗannan malaman ba malaman sunna bane suna dangana kansu zuwa ga sunna ne duk kaidodin sun sunna sun batta ka je ka karanta kitallahi wannan Allah la kai da da da hari ka karanta littafin su da usula da sunna ka gani yadda suke mu'amalanci yan bid'a eh, mu'amalan suke musu abinci ba sa ci da su abdulkadir ce ci karma musallaman kasa dan bid'a ne in su ma kar amsa musu amma duk waɗannan ma ba sani ba yau kuma su suke su gamsar da yan bid'a eh wajen ma magana su sai daidai bari magana su ta yi daidai a gaske suke ta kokari to saboda kan nan mu ba muna idan muna gamsar da wani dan bidiya bane a mu ba mu gamsar da dan bidiya dan bidiya je kai ta ashar ɗinka dama mu mun san shamakin da yake tsakaninmu da kai mu mun riga mun sani kuma ba mu bukatan yabon dan bidiya ma wala ba mu bukatan dan bidiya ya yabe mu yabon dan bidiya me a ciki kai in ba kana karantarwa ma dan a yabe ka ne kai aikin banza baka da lada to sai me a kai da Allah kai ni ina ganin wanda yake jin daɗin wa ya huta ma ka ɗauka da mai yabo da mai zagi duk ɗaya ne in kai haka da ka tafi samun sauƙi ma da mai yabo da mai zagi ka ɗauka duk ɗaya kawai don da ba don su kake ba yabon mai yabo bare saka ka kai gaba ba zagin mai dai saki mai zagi bare saka kai baya ba kai kana kawai don Allah ne shikenan to Allah ya sa mu haka mu haka to ga wasu anan gaba malam Musa ba dai malam Musa ba mai ganye takwas da rabi da mu tashi takwas da rabi da mu tashi takwas sauran rabin awa ko hakuri Mhm. takwas da rabi da mu tashi cigaba. jiya ha tara muka kai na ce a to da zuba mun yi kokarin saya ba mu saya mu da mu saya ai mhm. a to shikenan ka wanda suka samu wanda suka samu suka shikenan wanda ba samu ba shikenan cigaba gaba malam mhm. amin ina yawaita wata magana wacce ce eh wanzami ba son jarfa eh a daidai wannan gabar a kanta ake zage na ɗaya da cikin 'yan bidan bauchi wanda fi kowa zage eh, eh, na eh da su banci waye ya irin wani maganar sak a baya da albani na zaria da malam jafar to ka gani ko to ni ma na ji wannan maganar tasa a nan bauchi yake dan bidiya ne ya ce ba dai a ce da albani da malam jama'a ce sun yi shahada ba a nan ya faɗa to amma yanzu kaga dai albani ba wajen maulidi ya mutu ba ya ji ya yi karatun sayyid buhari ne ma aka zo a kashe shi kaga aikinsa na ƙarshe hadisan manzon Allah yake aka zo aka harbe shi malam jafar sallah yake yi aka kashe shi amma duk da wani wannan ɗan bidi'a, ya ce ba da ce sun yi shahada ba to ba mu ga laifinsa ba a'a mu ba mu ga laifinsa ba dama shahada ai wani bai bai wani haka ne to amma me yasa yanzu waɗanda suka mutu a wajen maulidi da muka ce ba da tabbacin sun yi shahada mu kuma ake zagin mutum akwai adalci in dai wanda ya mutu irin wannan mutuwa ta albani da irin mutuwa ta jafar kai tsaye itilakan ba ce sun yi shahada ba ya za a yi wadda ya mutu wajen haɗuwan mata da maza ana kaɗe-kaɗe ana waƙe-waƙe da daddare ana shirka kuka iya ba ce sun yi mutuwar shahada amma wadda ya mutu a masallaci wadda ya mutu wajen ba su da adalci Allah ba su da adalci Allah ba su da adalci malam Allah Allah rama gaskiya abin da ka bada haka ne wallahi ni ma na ji shi gaskiya ne Allah sauka to malam can ɗaya bu na ji kana ta daga hannu eh mace ne ta aiko tambayar me tambayar a ah, to eh ka san kowa da kowa da kowace ƙwarya da abokin burmin ta ai eh, gaskiya ne eh ah. ai ai ba wannan ba kana ji akwai malamai da yawa a social media suna magana a kaina ai ba taɓa magana kansu ba ai ba ko ake magana kansa ba akwai waɗansu ma idan na zo ina browsing na zo su kawai jumping nake yin tsallaka saboda ba buƙatar saurare su ni duk wanda ba dan mayar masa bai kai mayar masa martani ba to bana sauraron sa don kada ma ya bata mun rai ba waye isa ma a duniya ya ce ya fi kowa ilimi ai hankali wa dai fa kawai wa fawqa kulli zi ilmin halim diya da kai da ilimi akwai abinda ka san wasu ka sani ba fadan gaskiya shi ne ya nuna cewa kafin kowa ilimi kaga wannan mai fadan wannan kaga jahili ne ka saurare shi ma kaga bata lokaci ne yawa ah, to yanzu misali da yana sai uban ya ce a ai tun kafin na aiho ka nake yi na kuma fika ilimi yanzu kai ne aka zo ka gaya mini Allah uban yana da hankali ta yanzu abin da ke faruwa ke Allah sauwaka eh kan wacce aka yi aure babansa ba son mijin bayan an yi auren sa ita yarinyar ta ga mijin baya ba ta kusa da kuma tana son sa ice ita eh iyanta na gane yan ba ta ba son mijin ina gane baya bata kuɗi ba ta yi ƙarya wa mijin cewa lalle ya sake ta in bai sake ta ba su kawo masa 'yan sanda ko sojoji ya rubuta mata me a text ya ce ya sake ta to wannan ni bana iya yanzu bana iya bada amsar cewa yayi ko bai yi ba kun san sakin wanda aka tilasta masa laqul mukarh bai yi ba shin da suka ce za su kawo masa yan sanda da sojojin nan za a iya daukar sa matsayin tilastawa in bai sake ta ba idan ya zama tilastawa to sake bai yi ba in kuma ba tilastawa ba ne kawai shine kawai da ragwantansa da ko kuma jahilcinsa kawai ya ce ya sake wannan kuma hukuncinsa daban eh kila dama ba to ai ta mata ya faɗa ba ta baya ba ta abin duniya kuma ta yi karya, a to to inda ba ta son ka kama to ka sake ka huta mana inda ta dade tunda ta aure ka dan material ne kuma yanzu ta ga material din baya bane ka huta kai Allah ya zauri ka zama na ƙarshe time kai ne na ƙarshe ba zaman makoki da ake yi a bini ba su kamar da sauransu ce zaman makoki ma bidi'a ne bidi'a ce dan hodiyo ma ya faɗa zama makoki bidiya ne ba a zama dan makoki ka yi wa mutum ta'aziyya a lokacin da ka san da ka same shi a gida idan ma'aikacin gwamnati na yi ba za ka zo da ranar lokacin aiki kace da ka musu ta'aziyya ba ko kuma ka bi shi ma'aikatan manan ka san ma'aikaci wanda yake ba ka bi shi bane ko kuma da safe kafin ya fita duk shikenan amma mutum ya zauna daras kamar yanzu yanzu ake ma amma bidiya ma ta yi muni a yi tanti a tara abokai a yi ta abinci ana ci, ana ta taɗi ana surutun siyasa ana ta a gidan mutuwa a sa kyamara ana ta hotuna haba haba haba haba wasu ka ajiye littafi ma koyi da kirsa wai kowa ya zo ya sa hannu da daddarar da ya zo ya yi comment Allah ya sauwaka subhanaka la bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Muna godiya da kallon tashar mu mai albarka ta hasken sunna don Allah kuma na subscribe, share, comment da like. Mun gode.